idan har wannan alkiyama ya auku za ku yi imani amantu bihi kun yi imani da shi al'ana sai yanzu wakar kuntun bihi tastajiluna alhali kun kasance kuna gaugawa a kawo alkiyama sai da alkiyaman ya zo sannan za ku ce za ku yi imani bayan kuma da kun ce ma alkiyama sai da kuka ga alkiyaman yanzu ga ta tsaya lokacin ya yi sai yanzu za ku dawo ku imani a shankiki ya ce yubayyinu ta'ala fi hazihil ayatil karima Allah madaukaki ya bayyana a cikin wannan aya mai daraja annal kufara na fi duniya kafirai suna nema a cikin duniya ta'jilul azab wato a gaggauta azaba an gane suna nema a gaggauta azaba a kawo azaba inda inda inda abin da suke yi inda akwai azaban to a kawo azaba kufran wa inadan don ci da kuma taurin kai yasa suke nema Allah tabaraka wa ta'ala ya musu azaba da wuri amma kashfa iza ayatul azab idan suka ga azaban kuma amanu sai su yi imani kan azaban kuma sun kafirce ma azaban amma idan suka ga azaban sai su yi imani malam ya ce wa zalikal iman wannan imani inda mu'ayanatil azab lokacin da suka ga azaba azaban ya halarto ya zo gashi yanzu za su hallaka la yuqbalu min ba za a karba musu imani nan ba don ba su yi imanin a lokacin da ya kamata su yi ba sai da suka ga bala'i sai da suka ga halaka sannan suka ce su yi imani da aka ce la yuqbalu min. ba za a karɓa musu ba wa an ankara zalika ta'ala Allah ya yayi inkarin haka alaihim a gare su irin wannan ɗabi'a da suka yi Allah maɗaukaki sai ya yayi inkarinsa sa wato da ayar da muke magana a kai. A kuma idza ma waqa amantum bihi al'ana wa kad kuntum bihi tastajilun sai yanzu za ku yi wannan imani sai malam ya ce wa awdaha Hazar ma'ana Allah maɗaukaki sai sake waddaha mana wannan ma'anar ya sake fito mana da wannan ma'anar fili fi ayatin a cikin wasu ayoyi daban kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana falamma ra'aw ba'sana qalu amanna فلم يكن فلم يكن إيمانهم لما رأوا بأسنا نعم سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله يجي فلما رأوا بأسنا da suka ga azabanmu kanu sai suka ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai da suka ga azabar Allah sai suka ce sun yi imani da Allah ba imani da Allah kadai ba ma wahdahu shi kadai kenan ba su hada shi da kowa ba suka ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce da abinda muka kasance muke hada Allah da shi bayan sun ga uwar bari da aka suka ce sun kafirce ma abinda suka kasance suke hada Allah da shi wa kafarna bima kunna bihi mushrikin wannan imani zai amfanar da su sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum wannan imanin su bai kasance zai amfane su ba wannan imanin su ba zai amfane su ba lamma ba sana sai da suka ga azabar lokacin da suka ga azaba suka ce sun yi imani to wannan imani ba zai musu amfani ba lahi lati kad khalaq fi ibadihi wannan sunnar Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya riga da wato ya wuce fi ibadi cikin bayinsa wa khasira hunalika alkafirun wato wayannan kafirai a daidai wannan gabar wannan sun kafi sun yi asara sun yi asara kuma sun kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala kafircewa Allah da suka yi wannan sai ya kai su zuwa ga wato azaba ga imanin bai amfanar da su ba tunda sai da suka ga azaba sai suka yi imani to yi fir'auna kuma shi ma da ya ga azaba ya ga bala'i ai ya ce ya yi imani da can kuma ya ce shi ne Allah ya ce shi ne ko da annabi Musa yana da Allah to shi ya fi Allah annabi Musa haka fir'auna wato ya ce to amma yaya ta kaya shi kuma Allah ya ce mana hatta iza a al wani hatta نعم لا إله إلا الذي آمنت به إسرائيل وأنا من المسلمين نعم الآن وقد عصيت قوم وكنت المفسدين فرعون شيما ديك وربري ga abin da yake shi ma hatta iza adraka hul gharq wato har sai da abin nan nitsewa cikin ruwa ya iske shi mana lokacin da Allah ya bari dukka suka shiga cikin wannan kogin suna gani kaman za su iske mutanen annabi Musa alaihi salam kaman za su ci musu sai Allah madaukaki ya umurci ruwa ya hade gaba ɗaya hanyoyin nan bayan su annabi Musa sun fita to tar ya ga yanzu zai nutse zai dumiya a cikin ruwa kala amantu sai ce na yi imani annahu la ilaha cewa babu abun bauta illal ladzi amana bihi banu isra'il sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi ba ya ga wahala ba yanzu ya sallama wai anan wasu suna faɗi Allah ya tura mala'ika jibril da wuri ya ce je dauki tafiya sai je sa masa a baki sai ya hana shi karasa wato kalmar shahada amma abinda nassi na alqur'ani yace ya ce kala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il irin wannan da Allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi to shi ma yanzu yace yi imani yace wa ana minal muslimina shi ma ya mi kauya ashe idan mutum ya ci wahala yana komawa Allah idan mutum ya wahala in yayi sa'a sai ya koma wa Allah ta yace wa ana minal muslimina ni ina cikin musulmai sai Allah ya ce al'ana yanzu sai yanzu sai yanzu wa kad asaita qablu hakika ka saba gabanka ka ki karba ka ce kai Allah ne wa kunta minal mufsidina ka kasance kuma wato cikin masu barna Fashe, a azaba da ya gani ya ce ya yi imani imanin bai amfanar da shi ba saboda sai da ya ga halaka sai da ya tabbatar yanzu zai halaka da aka shi ya sa wannan bai amfanar da shi da komi ba haka Allah baraka wa ta'ala ya sake gaya mana wa laysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الله يجي أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يجي وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة wato waɗanda suka kasance suke aikata tuban tubansu bai kasance ba mana Allah ba zai karɓi tuba ba tuba ba ne ga waɗanda suka kasance suke aikata saƙo walaisa tattaubatu ba tuba ba ne lillazina ya sayyi'at waɗanda suke aikata saƙo suna ta saba wa Allah hatta iza hadara ahadahumul maut har sai da mutuwa ya halarto ya zo ma ɗayansu sai da suka tabbatar ga mun ga ga mala'ika marakul maut qala inni tubtu ana sai ya ce ya Allah ni na tuba yanzu to wannan ba tuba bane falal ya mutu wa wawan kuffar haka waɗanda suka mutu kafirai su ma ba Allah ba zai karbi tubansu ba ulaika menene tabna irin waɗannan Allah ya tanada musu azaban ko azaban azab wato azab mai raɗaɗi Allah bara wa ala ya tanada musu to duk mutumin da yake aikata sako har sai da ya ga mala'ikan mutuwa ko kuma har sai da ya kai wato ya shiga garari na mutuwa to Allah ba zai karbi tubansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace Allah ba zai gushe ba yana karban tuban bayi har sai in sun shiga gargara na mutuwa an gane da zarar sun shiga gargara da mutuwa to Allah ba zai karbi tubansu ba ma'ana lokacin da wato dukkan alamomi na mutuwa ya bayyana a gujen mutum ai ana iya gane ganewa akwai lokacin da zai kai alamomin gaba ɗaya za su bayyana to a lokacin da ya shiga gararin mutuwa idan ya ce ya tuba Allah ba zai karbi tuban ba saboda sai da ya ga bala'i sai da ya ga bala'i sannan ya ce ya tuba abu zai karbi wannan tuban ba na fata an gane amma kuma ba kamar yadda suke wasu suke faɗi ba cewa wanda HIV ya kama a'a ya kai zuwa ga AIDS ko ya tuba Allah ba zai karɓa ba saboda shi ma ya tabbatar ciwon in ya kama shi zai mutu malamai suka ce wannan baya shiga nan baya shiga nan in dai ya tuba Allah zai gafarta masa ko tabbatar in ya kama mutum mutum ba zai rayu ba to in dai ya tuba kamun ya shiga gargara na mutuwa Allah zai gafarta masa amma da zarar mutum ya shiga gargara na mutuwa shine Allah ba zai karɓa ba ko kuma lokacin da mutum ya gama la'ika sannan sai ya ce ya tuba kala inni tubtul an to wannan Allah ba zai karbi tubansa ba haka wanda ya mutu yana kafiri ba abunda zaka yi Allah ya gafarta masa wanda ya riga da ya mutu kafiri to shi kenan shi kan zai tabbata a cikin wuta har abada ba addu'an da zaka masa Allah ya fitar da shi saboda waɗanda Allah zai karbi tubansu innamat tawbatu ala Allah innamat tawbatu ala Allah alladhina ya'maluna as-sayyi'at hmm. lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما غير وعند الله كي كربان توبانسو innama tawbatu ala Allah sani tuba da yake ga Allah wanda Allah zai karba lillazina ya'maluna su wayanda suke aikata sabo bi jahalati go da jahilci suna saba wa Allah ba su san cewa sabo bane karatu bai kai zuwa gare su sun gane wannan haramun bane sai menene sun mai na min karibin sannan suna sani kuma a take sai su tuba ba za su bata lokaci sai menene? to fa ulaika irin wa'annan sune wa'anda Allah tabaraka ta'ala yake karban tuban su sune wa'anda Allah ke gafarta musu ina fata an gane dan haka maza maza mu tuba daga zunuban mu kada ka bari sai ka ga mutuwa sannan sai ka ce za ka tuba kar ka bari sai ka shiga gargara na mutuwa shi yasa Allah madaukaki yake gaya musu anan akumma izama waqa'a amantum bi al'ana wa kad kuntum bihi tasta'jilun kun ba zai taba yiwuwa ba malam yace amma Allah ya yi istisna'i wato da mutanen annabi Yunus sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wula kanat qaryatun amanat كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم متعن النبي يونس su Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah yace falaula kanat qaryatun fanafa'aha imanuha illa qauma yunus mutanen da suka yi imani mutanen da su. wato ya abin nan nasu tubansu Allah ya karɓa ya amfane su to su ne mutanen annabi Yunus. Mutane Yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani da Allah kashafna anhum sai Allah ya ce sai muka yaye musu azabar khizi fil hayatid dunya. Wato azaba na wulakanci na kaskanci a rayuwar duniya Allah ya ce muka jiyar da su wani zuwa wani lokaci Allah ya ji da su daɗi zuwa wani lokaci imani su ya amfane su su da suka yi imani sai Allah ya yaye musu to haka ake so idan muka yi imani da Allah muka tuba daga sako da muke yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ko da muna cikin wani kunci to sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yaye mana sai imanin mu sai ya amfane mu amma kar ka sake sai ka shiga wannan lokuta guda biyu sannan ka ce za ka tuba Allah ta bara ko ta'ala ba zai karbi tuban mutum ba Allah ya madaukaki ya gafarta mana sai Allah ya ce thumma illa bima taksibun sai Allah ya ce sun maƙila lillazina zalamu sai a gaya ma waɗanda suka zalunci kawunansu waɗanda suka kafirce ma Allah suka zalunci kawunansu sai a ce musu zuku ɗanɗani azabar kulli wato azaba madawwamiya ai a ranar tashin alkiyama za a gaya musu yuqalu lahum haza tafkitan wa takri'an wannan don wulakantarwa da kaskantarwa sai Allah madaukaki ya ce musu sun maƙila lil ladzina zalamu zuqul azabal khuldi ku dandani azaba madawwamiya kamar yadda Allah ya gaya mana a wata sura yace yawma yud'una ila nari jahannama da'a na'am نعم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى يقول يوم يدعون إلى نار جهنم kafirai ranar da Allah maɗaukaki zai sa wato a kutsa su a jefa su a cikin wuta jefawa ranar da Allah ya ba da umarni waɗannan a tattara su a yi jihar nama da su sai a ce musu hazihin narun lati kuntum biha tukabbihun wannan ita ce wutan nan da kuka kasance kuke karyatawa ba kuna karyata ba to idan aka tattara su aka kutsa su a cikin wuta sai Allah ya ce musu wannan shine wutan nan da kuke abin nan karyatawa shin yanzu wannan kuma sihiri ne ko dai haka ne kun gan tabbas gashi nan azaban ne kuke gani ba duk abin da aka karantar da ku kuna cewa ƙarya bane kuna cewa sihiri ne kuna cewa ba gaskiya bane ba to yanzu wannan azaba da kuke gani shi ma ƙarya ne ko dai sihiri ne kaga wannan duka don wulakantarwa ne ake musu wannan magana ya sake bata musu rai sai Allah ya ce islauha ku shiga wannan wutan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce islauha fasbiru aw la tasbiru ina ruwan Allah ba kana aikata abin da kaga dama ba zaka dawo zuwa gare shi zai rike ka kukan da suke ta da waɗannan maganganun ya ce musu islauha ku shiga wutan nan fasbiru ko ku yi haƙuri tasbiru ko kar ku yi sawa'un alaikum ɗaya ne a gare ku don ba su yi haƙurin ba mai za su iya akwai abin da za su iya ba abin da za su iya amma wannan ana gaya musu ne wato tafkitan wata tawbihan wannan magana ma wani nau'i ne na wulakanta kuma ka san dai wanda Allah ya ce shiga wutan ko ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri duk ɗaya ne a gare ni kun san an gama me za ku sake roƙonsa kuma ya yi mu babu Allah maɗaukaki ya tsare mu da in ta eh? ma tuji zauna Allah ya ce sani dai waɗannan mutanen wato menene ya ce muna sakanta musu da abin da suka kasance suke aikata Allah ya ce hal tuji zauna illa bima kuntum taksibun hal zauna, yanzu an an sakanta muku abinda kuke gani ake sakanta muku da shi akwai abu ne akwai zalunci babu zalunci abinda kuka ga aka sakanta muku da shi ba komai bane illa bima kuntum taksibuna sai abinda ku kuka kasance kuke aikata, ku kuka aikata kuma hannunku ya kai ku ga halaka Allah bai zalunce ku ba haka Allah zai gaya musu shi bai zalunce su ba Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين نعم Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wa yastanbiqunaka ai suna tambayar ka ma'ana suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haqqun huwa shin wannan shi gaskiya ne ai ai almi'ad ma'ana ranar tashin alkiyama komawa da za yi zuwa ga Allah da alkiyaman sai da mu da za a yi suna tambaya shi wannan gaskiya ne bayan sun kasance sun rabu da jikinsu wato cikunansu gaba ɗaya sun zama ƙasa to suke tambaya a haƙƙun huwa shin gaskiya ne ƙulga ya musu i eh, haka gaskiya ne gaya musu i eh, haka wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun wannan gaskiya ne haka annabi zai ba su amsa wannan gaskiya ne wa ma antum bi mujizina ba ku kasance za ku gagari Allah ba ba za ku gagari wa ba ba za ku gagari Allah ba malam yace ai kasancewanku ƙasa ba za ku kasance masu gagaran Allah ba wurin dawo da ku dan kun mutu kun rube a cikin ƙasa to ai wannan ba za ku gagari Allah ba dawo da ku ba wani abu bane Allah madaukaki zai dawo da ku kaman yadda ya halice ku da farko kaman yadda da can babu ku to haka Allah zai dawo da ku saboda Allah madaukaki ya gaya mana inna ma amruhu idza arada shay'an إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره سندي الأولين الله إذا أراد شيئا هل إن ينفي أبو idan Allah ya so yin wani abu da zai faɗa an ya kula lahu kun sai ya ce wa wannan abun kasance sai wannan abun kuma ya kasance to don haka kun ga mai sauki ne bayan da kun mutu kun zama ƙasa Allah ya ce ku sake kasancewa mutane ku taso da rayukanku wannan ba wani abin wahala ba ne malam ya ce wa hazihi aya wannan aya da muka karanta laisa laha nadhirun fil qur'ani bayi da wani irin sa a cikin alqur'ani illa ayatani sai ayoyi guda biyu na daban sai ayoyi guda biyu to sune makamanciyar ilaya amma banda waɗannan ayoyi guda biyu wannan aya ba ta da wata aya wacce take ce da ita wanda Allah madaukaki ya amuru ya umurci ya amuru ta'ala Allah ya umurci manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya rantse da ya rantse wato akan waɗanda suka yi inkarin ranar tashin alkiyama da Allah ya umurci bayan sun masa wannan tambayar a wajen bada da ansa annabi ya rantse an gane sai Allah ta tabaraka wa ta'ala yace kaman yadda ya kawo kaman yadda ya zo a cikin wata a cikin suratul sad Allah yace wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala qul bala wa rabbaka ta'tiyannakum 'alimul ghaib hmm. la ya'zubu 'anhu mithqalu dharratin fis sa'a kafirai suka ce alkiyama ba sa'a lokaci na alkiyama ba zai zo musu ba sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kul da ya musu bala ba haka al'amarin yake ba wa rabbi na rantse da Allah la naku wallahi alkiyama za ta zo muku ta mana yace wannan aya ba ta da makamanciya sai waɗannan ayoyi guda biyu kawai a cikin alkur'ani annabi ya ce wa rabbi na rantse da Allah la ta'tiyannakum wallahi alqiyama za ta zo muku haka kuma Allah ya ce za'amal lazina kafaru allan yub'athu za'amal lazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum على الله يسير Allah waɗanda suka wa Allah sai suka raya cewa ba za a tashe su ba sun sun mutu ba za su tashi sai Allah ya ce kulga ya musu bala wa rabbi ba haka al'amarin yake ba wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'athunna za a tashe ku thumma latunabba'unna sannan kuma za a gaya muku bima amiltum abunda kuka aikata sai Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah to kun ga kamar yadda aya ta 53 wanda muke cikin ayar wa yastanbiqunaka haƙƙu huwa qul wa rabbi hula haƙƙu. na rantse da ubangiji na wallahi gaskiya ne anan ma na farko ya ce na rantse da ubangiji na alkiyama za ta zo muku kafirai da suka tsiraya ba za a tashe su ba su ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah za a tashe ku an gane sai Allah ta tabaraka wata'ala sai ya bada labari summa bara ta'ala annahu iza qamatil qiyama Allah ya bada labari idan alkiyama ta tsaya ya waddul kafiru shi kafiri zai so menene kafiri zai so zai tunanin abin nan ya so ya ga ya fanshi kansa daga azaban Allah an gane wannan shine sai Allah ya ce karanta mana aya ta gaba walau anna walau anna likulli nafsin ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس zalamat ma fil abdi da za a ce ma da a ce ma kowace rai da ta yi zalunci wato abin da ke cikin sammai mafil ardi nata ne da a ce kowace rai wadda ta zalunci kanta ta mallaki dukkan abin da yake cikin bayan ƙasa lafta dabbihi da za ta fanshi kanta da a ce ran nan za ta kunshi abin da ke take da abin duniya gaba ɗaya dukiyan duniya gaba ɗaya inda zai yi wannan ran zai so ya ba ma Allah waɗannan abubuwa don ya fanshi kansa haka lamarin yake idan mutum ya ga azabar Allah inda a ce duniya gaba ɗaya ya mallaki dukiyan duniya to a burin shi a nufinsa ina ma inda zai ba da kuɗi ya fita Allah ya ba da kuɗin Allah ya bar shi wannan kuma ba zai yi ba lokaci ya riga da ya ƙure sai Allah ya ce wa asabun nadamata sai suka dinga wato nadama suka ci gaba wato da nadama lamma ra'ul azaba da suka ga azaba sai su dama ya kai tonsu dama ma ba su yi kaza ba da ba su yi kafirci ba ta ba kuma a wannan lokaci ba zai amfanar da su da komai ba don haka dan uwa kai ma ka kiyaye Allah kada ka wayi gari ranar da za ka yi nadama kuma na amfanar da komai ba Allah muna roƙonka ka tsare mu da nadama wa nadama ta lamara ul azaba wa qudiya bainahum bil qist Allah madaukaki ce hukunci tsakaninsu da adalci wahum la yuslamun su ba za a zalunce su ba Allah bai zalunce su ba saboda ta'ala Allahu an zalik inna Allah la yuzlimu misqala zarra Allah baya zaluntan mutum daidai da ƙwayar zarra ka shi yasa su ne suka zalunci kansu suka sa kansu wato a cikin azaba na Allah sai Allah ya ce ala inna لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ألا كسورة malam yace annahu malikus samawati wal ard Allah yana ba mu labari shi ya sammai da kuma ƙasa kuma wa anna wa'aduhu alƙawarin Allah haqqun ka'inu gaskiya ne kuma zai kasance la mahala babu wani makawa da zai sa a ce alƙawarin Allah ba zai faru ba ba zai taɓa ruwa ba sai Allah ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala ku saurara ma fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da ƙasa lillahi na Allah ne duk mallakan Allah ne ya sake cewa ala ku saurara inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne walakinna aktharuhum la ya'lamuna sai dai mafiya yawa cikin su basu san haka ba mafiya yawa basu san haka ba dan haka sai yace bana huwa yuhyi wa yumit shi Allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wa ilayhi turja'un kuma gare shi za a maida ma'ana duk duniya gaba ɗayanmu za mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka sai Allah ya ce waɗannan ababe da muka karanta ya karantar da mu ayoyin nan ya ishe mu ya zama wa'azi sai Allah ya kira duniya ya ayyuhan nasu موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون to dai ana rama shi ya faro yawwa shi ya karanta aya da bai karanta ba ba za mu fassara ba amma an tuni Allah ka gafarta Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa ku ji ayar nan yadda yake da dadi ya ayyuhan nasu kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa ya ku mutane haqiqa wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijin wannan wa'azi gaba ɗaya daga Allah ne ayoyin da muka yi ta karantawa daga Allah ne ba daga wani ba wa shifa'un sannan da waraka lima fi suduri abin da yake cikin zukata wa hudan kuma da shiriya wa rahmatun da rahma amma lil mu'mini daga waɗanda suka yi imani Allah ka sanya mu muna cikin su Qur'ani waraka ne da duk wani cuta duk cutar da ka sani ƙur'ani maganinsa ne Allah ya ce a wata aya wan nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله يتي وننزل ma kuwa ما mun sassaukar a cikin alkur'ani mai girma ma huwa shifa'un abun da yake da me abun da yake da waraka akwai waraka cikin alkur'ani kana zalunci ciwon zalunci qur'ani yace ka bari ciwon ƙarya qur'ani yace ka bari sata ka bari zina ka bari shan giya ka bari kome qur'ani yace ka bari sannan kuma wa rahmatun qur'ani rahma ne lil mu'minina ga mu'minai duk wani mumini qur'ani rahma ne a gare shi amma kash wala yazidu zalimina bai kara ma azzalumai illa kasara, sai asara kawai shi azzalumi in an karantar da shi alqur'ani sai ya karasa sai ya karyata yana karyatawa kuma sai Allah ya sake abin nan ya masa azaban karyatawa da yi shi mumini kuma yana ƙara mai yana ƙara imani da haka Allah tabaraka Ta'ala ya gaya mana wato alqur'ani waraka ne sai Allah ya ce kul bi fadlillahi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una ayat dan ta maulidi yasa nace muku Allah mashi wannan yana daga cikin ayoyi yau da ake halarta maulidi sai a ce Allah ya ce a yi maulidi malami babu tsoron Allah babu tsoron Allah ba kunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayan nan ya ce Allah yana nufi maulidi ne karya kake yi wallahi ko me karatunka fewrewan a fewan saboda ko da muna ibtida'iyya da jangata ba na kan ji wannan wala ku andi to ka je ka nuna a wani tafsiri ne wanda ya inganta aka fassara wannan aya da kuke halatta maulidi bari ku ji sayyidina aliyu abin da yayi da wani da ya so bankare ayan ya fassara wato qul bi fadlillahi akwai dan bayani da wani bawansa ya yi za ku ji abin da sayyidina aliyu ya gaya masa to amma wai wani ya ce da ɗum ɗo allawi ɗum gaɗa mawrudu kulliɗuɓe bi fadlillahi e, e jau mirawo, wa bi rahmatihi e hinnoye mako ba bi zalika falkal yabrahu ce ce ɗi farin ciki wai haihuwan annabi ne ayan nan yake karantawa yake karantarwa wa ya fi alkhairi da abin da kuke tarawa Allah madaukaki yace kulga ya musu bi fadlillahi da falalar Allah wa bi rahmatihi da rahmar Allah fa bi zalika falyafrahu da wannan sai ku farin ciki dan haka sai ka koma fadlullahi da kuma rahmatullahi yaya aka fassara kun ce kun fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kuna ba da fassaran da ba shi annabi ya bayar ba ina son yake kuna ba da fassaran da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna kuna nufi ba su da ilimi kuna nufi Abdullahi ibn Abbas Hibrul Umma bai san wannan tafsirin ayan ba kawai wani a Najeriya ya ɗauko wannan fassarar daga cikin aljihunsa kuma ƙalƙale a kai ku yadda ake yi wa Allah wasu ya ce Allah shi ya fara maulidi wasu kun fil kitabi Ibrahim dole lami alakan wasu kun fil kitabi Ibrahim da maulidi ku ne, Allah ne kam ku ci tsoron Allah in za ku yi abun ku ku yi amma ku bari yi wa Allah ƙarya amma duwai duk yadda za a yi dai an ja ba sani ba shi kenan. sai a zo a yi ana ta maulidi tun abun yana da hankali har ya zama bai da hankali yanzu ta kowane lungu ta kowane kofa mata da maza su haɗu ana dansewa kawai maluma shi tun kawai wa aikata abin da duk duke so ba haka ba ne ba haka aka yi ibadar ba haka aka yi ibadar ba mu ba za mu je da nisa ba muna mawkifin shehu usmanu dan fodiyo saboda ya ce bidi'a ne magabata ba su yi ba kuma ka bari ka yi abin da ta suka yi shi ya yafi balma wajibi ne to mu abin da muke kai kenan amma dan me zaka ce wai don mutum baya son maulidi baya maulidi bai biya wai wai wai da annabi ba kudin haka annabi yayi rawan da ake yi tsallen da ake yi tasewa da ake ta yi ba za ma ka san abin da ake faɗi ba a wurin wannan shine daidai a maulidi wai ka je ka ga mutum ya haɗa cinya da yarinya yana zaune wani maulidi muka zagaya muna gani dan mu yi magana kamar haka Wao be ɓingel debbo dai ɓe fu ɓe ɗo wiya la ilaha illa llah mi bi on a ce ƙarya ne wallahi mu je mun ga su a ɗo jooɗi ka ɗo la ilaha illa llah wannan ba rena Allah bane ba wannan rena Allah ne to bari ku ji fassarar wannan ayar bari ku ji abin da ake nufi ka ɗauka daga imamu ibnu wato ibnu kathir har zuwa imamu qurtubi da yake shi malamin malikiya ne watakila za a fi yarda da shi a cikin littafinsa sa al ya kamil qur'an abinda suka fassara wato falalar Allah da kuma rahmar Allah suka ce to gulbi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika falyafrahu yace to ai bi hazal ladzi ja'ahum min Allahi min al-huda da wannan abun nan da ya zo muku ma'ana annabi ya zo mana da shi na wa dinil haq da addini na gaskiya to falyafrahu sai mu yi farin ciki da wannan sai ka ji daɗi annabi ya zo maka da addinin gaskiya annabi ya zo maka da alƙur'ani to dan haka shi ya fi kowani yafi yafi wato duk wani farin ciki da za ka yi duk in ka tuna ba abun da ya fi wannan daɗi Allah ya kawo muku annabi ya kawo alƙur'ani ya ba ku addini wannan shine abun da malamai suka fassara da haka ya fi wannan abun da kuke tarawa na duniya abun da zai kare ya kau wato ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa a gargashin wannan aya sai ya kawo wa maganar kamar haka Ya ce wata rana wato daga wato daga abin nan baqiyat ibn walid an safwan ibn ce ya ji aifa ibn abdul kalam yana cewa lokacin da suka zo madina lokacin da aka kawo haraj wato da aka daga iraki abin da aka karɓo haƙƙi wanda za a ba mu musulunci haraji haraj akwai haraj to da aka karɓo wannan aka kawo zuwa na umar allah ya ƙara masa yarda kharaja umaru sai sayyidina umar sai ya fita da wani bawansa shi ke faja Allah sai an sayyidina umar ya shiga ya uddul ibila yana irga raƙuma da aka kawo irgawa yana irgawa fa iza hiya akthar min zalika sai gashi yafi yadda ake tsammani da yafi haka shikenan faja'ala Umar sai Umar sayyidina Umar ya shiga mana ya kawai sai fara cewa ya alhamdulillahi ta'ala godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wa yaqulu maulahu haza wallahi min fadlillahi wa rahmatihi kaji wani shi kuma yace ai wannan min fadlillahi wa rahmatihi ne daga fara da kuma ramar Allah fa kana umaru kazzabta umaru yace ƙarya kake yi sai umar yace, ce ƙarya ne kana falala do kana son ka fassara abin da aka karɓo shi ne falala da Allah yake nufi ai akwai akwai falala da Allah ya ambata cikin alkur'ani ana nufi arziki ne nufi dukiya ne Allah ya ce mana fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi ko qudiyatis salatu fantashiru ardi wabtaghu wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah ya ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi idan kuka idan da sallan juma'a to kowa wato a bayan ƙasa kowa ya tafiyarsa fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah duk in ka duba tafsir yadda aka fassara ana nufi ku je ku nemi dukiya arziki falalar Allah wabtagu min fadlillah waskurullah sannan kuma ku tuna Allah ku ambata da kuke nema la'allakum tuflihuna saboda in kun yi haka za ku rabauta to kun ga wannan fassara na fadlullahi a can da ma sauran ayoyi da yawa wanda yake zuwa da siyaki na lahi wato arziki to amma anan kun ga wannan da ya ce wa sayyidina Umar wannan falalar Allah da rahmar Allah sayyidina Umar bai masa da sauki ba ma yace kazabta ƙarya ne babu sassauci saboda yanzu Allah ne yake so yi wa ƙarya haka dole sayyidina Umar ya taka masa birki ya ce masa ƙarya ne to dan menene malami ko sa ayar ko janga fassira wa ubiya fal bi ummufta umsiya maulidi ka ji tsoron Allah mana shikenan mutane kuma sai su yarda ko ba haka bane ba yake cewa tokka bi abi tokka bi abi kawai ana faɗi shi zai bi ne da haka wannan aya wallahi tallahi baya magana akan maulidi baya magana akan maulidi wannan yana magana ne Allah ba mu addini Allah ya ba mu alƙur'ani dan da addini musulunci sannan kuma annabi ya zo mana da alƙur'ani to sai mu yi farin ciki ba abun da ya fi wannan daɗi ko ba haka ba ne ba yanzu kan me ya raba da wurin rawa ne don Allah in ya tawar mai kokari ka ajiye son zuciya wallahi karkace wa ya'a wahabiya ko izala su kai ba daidai ba za mu ce musu kowa ido na daidai me beye da biya fi kame ko yaya amma ba aikin kowa muke ba aikin Allah amma irin wanda ya je da sunna ba ba irin aikin Allah can ba yawwa eh aikin Allah amma wanda ya zo da su daidai da sunna dan haka kaga duk inda ba daidai ba kawai ba daidai in ya shafe ni in gyara in ya shafe ka ka gyara wannan shine abin da muke bukata amma mallumen acca fewungo jawmirawo ɓe janga ayare do ɓe fasira da biya mawludu o janga wasku ibrahima o mbiya allah fuɗɗi mawlidi za ka tsaya gaban allah wallahi ya zazzage karatun nan kam ya babbaka ka dan ya fi ka son manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka son wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam kawai wani waya zauna kawai sai ya ce muku wai wai shi yana waya ma da annabi wai kuma kun yarda abada sayyadi sayyadi wai da wani namba kake kiran annabi mtn ko glo ko airtel akwai ayan da alarama zai sake farowa ina ga zai kai gobe sai mu ajiye wancan magana sai ya faro don shi ne yake barowa Allah ya gafarta mana Allah ya shiryar da mu in ka gane ba daidai bane ka bari mafi yawan mu ana aiba wanda abu da yawa mun dan maulidin mai kunu. na kun dimbi dimbi ni mai na to amma ka gane sai ka bari in ka gane ba daidai bane ka bari Allah madaukaki ya shiryar da mu a wannan Allah tabaraka wata ala yake nufi ba bari mu tsaya a ayoyi daidai lokaci ya yi ko saura minti nawa minti goma sha uku to ya kamata mu amsa tambayoyin a ƙarshe-ƙarshe don na lura in muka ce za mu fara amsawa da yake ba a fitowa da wuri to wanda ya tambayan sai zanto ba zai amfanar da mu gaba ɗaya ba goma mu rage ko minti goma a ƙarshe kamar yadda an nuna mini saura minti goma to sai mu tsaya sai mu saurari tambayoyi to haka ina gani ya kamata mu dakata a nan gobe alaran ma zai sake ɓarowa. na manya-manya ma zai ɓaro, ba zan gaya muku ayan ba ku je ku bincika ku gani abin da muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu ladansa kuskure bisa tuntubin harshe ko karancin ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta malam bani tambayoyin yawwa kamun mu gane aka tambayoyin da aka rubuta wani zai iya tambaya bismillah wa alaikum salam abin tambaya na nan daya na mutum ne yana azumi sai bakinsa jini kuma ya haɗa jini ya matsayin azumin sa ne wanda yake azumi bakinsa ya yi jini sannan sai ya haɗe jinin azumin shi yana nan wannan ba zai karya masa wato azumi ba na tabbatar babu wanda jini da gangan a bakinsa don ya haɗe haka wannan bai taɓa azumin shi ba wanda ta hada amin na wani akwai bismillah

yana tambaya mutum ne ya aure matsala bayan ya samu an an samu matsala sai mahaifin yarinya sai ta tura ta ya dauki yarsa da aka yake tambaya yanzu wannan ya zama shika ko ya tabbata shika ko bai zama ba haka ne wannan ba zai zama shika ba lallai sai kai ne in kace ka sake sai kai ne in kace ka sake sannan kuma shi mahaifin ma yayi kuskure saboda ya kamata ya kira ka ko kuma wakilinka a haɗa da shi sannan sai a tambayi a bincika mai ya faru sannan a yi ƙoƙari yadda za a sasanta lamari. allahumma sai dai watakila idan ya lura yarinyar ta zauna a wurin zuwa wani lokaci watakila ko za a iya za ka iya ji mata rauni ko za ka ko za ka buge ta ko ne abu makamancin haka to wannan zai iya sai a ce yarinya tun daga abin da ya faru to ita ta zo za mu zauna da miji. amma abin da ya dace ya kamata a tuntubi mijin tukuni ya kamata a kira shi tofa ga matsala in ma yarinyar ne ta gaya musu matsala gashi in ma a wani wuri suka ji daban to ga abin da muka ji kai kuma me za ka ce sai a ji ta amma ba wai kawai ya ɗauke ɗan ba in ya ɗaukewa da yawan nan ba zai zama shika ba har sai in kai ne ka ce ka sake ina fata an gane Allah madaukaki ya shirya da mu wallahu alam ina ga rubutattu tambayoyin nan zai kai gobe na manta inda na aji na assalamu alaikum me ne matsayin wazifa ba yi da asali bid'a ne ba haka aka ce ayi ba annabi ya karantar da mu yadda za mu yi zikiri da lokutan da ya kamata mu yi amma ba a samu ba inda sahabbai suka haɗu suka yi irin wannan kamar yadda ake yin sa a jam'i yanzu in ma akwai hadisai da suke kawowa ana fassara hadisin ba yadda magabata suka fahimci hadisin suka karanta ba amma ba wai a haɗu a wuri guda a murya ɗaya da sauransu ana ana faɗa wannan yana faɗa ba ko a cikin iyawu suna ihmadul ya yayi bayanai dangane da wannan da haka wancan ba shi da asali ba a samu inda sahabbai suka yi wannan ba kuma su ne annabi ya ce mu yi koyi da su tabi'in nan tabi'ai tabi'u tabi'in su imamu malik abu hanifa duk ba wanda suka yi wannan da haka sai mu bi abin da ya tabbata suka yi sai mu yi koyi wallahu ta'ala ala na assalamu alaikum wa alaikum salam malam tambaya shi ne mutane za su same su sai dai mun salama, sai su kiyan sallama na'am in ka sake da ce maka mutane ne za ka same su ka musu sallama idan ka musu sallama ba za su karfa ba in ka sake musu sallama sai su ce allare ne yin abin haka wato a wannan babban kuskure ne da wasu suke yi kuma hakan yana da zafi eh haka yana da zafi ka samu musulmi ko musulman yan uwanka ka musu sallama suna kallon ba za ma su damu da kai ba idan mutum bai kai zuciya nesa ba sai ka ce ba za ka sake wa wani sallama ban ka same su azumi to amma abin da yake faranta mana rai a nan, ko ka amsa ko baka amsa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ce kai da za ka fara sallaman nan kai fa sunna ne a kanka. su wayanda za su ansa wajibi ne ba abinda ba su sani ba kenan kai ka fara musu kai sunna ne su su amsa wajibi ne sannan idan suka ki amsa maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi su alkhairi su ne za su amsa maka su wane ne suka fi su alkhairi mala'iku da haka in dai ga bakin mala'ika zai amsa mini sallama dan wasu dalilai naku wanda baya kan ka'ida baya kan gado kake amsa mini a sallama na ba sai kai ta zuwa kai kuma ka ci gaba da yin sallama sai dai wani in ya taki ya tashi ya ce kai duba kaga wannan yawan sallaman ka nan idan ka sa akwai takadarai sosai akwai jabbarai masu taurin kai sosai wallahi akwai waɗanda yau da fir'auna zai dawo za su bi shi Allah za su bi shi to wani zai iya tashi ya ce maka to kaji yawan sallaman ka nan fa ya isa wanda yake dan kunya kunyan ka sai ce ai sallama ɗaya ma ya isa ko sun mu gotel ma wadi yayi amma billahi bil bandido ai gotel wadi yayi sallama ɗaya ya isa in har mutun ya maka baraza zai ji maka ko ya maka rauni ko ya ci mutuncinka ko ni abu macin haka sai ka bari kai ka sauke nauyi Allah madaukaki ba zai kama ka akan wannan ba Allah madaukaki ya shiryar da mu amin

baya kan zuwa sai karu da yi. Na. sai kuka sun samu aka sai kuka Na. to sai kaga ka samu sun digiri a rayuwarka to in mutum ya bar adadi ya tafi bada wani kuka kuma da wani in mutum ya bar adadi rayuwar ne kasance ya tafiya ga sun bata ne eh. su ba su magana da juna eh. ba su magana da juna eh. to wannan rashin magana din nan kuskure mafi karanci ku yi wa juna sallallahu mafi karanci saboda kayi kokari kayi kogari ya bar irin ɗabi'unsa ya bar kaza abin har ya zo jira, ya kai ku ga wato batawa samun abin da safani wannan kuma dole ne dama zai kasance tsakani tsakanin duk yadda ka kai dole za a samu wannan matsala kama idan aka samu bai kamata a bari ya tafi ba a magana da ba mafi karanci a gaisa mafi karanci sallama na fata ka gane a'a akwai wanda zaka dauka ai akwai matakan da zaka dauka ka masa sallama mafi kai amma in zai sake zuwa wurin sana'an kai tayar maka da hankali yayi abin da ba daidai ba zaka masa iyaka wani gaskiya yadda kake zuwa kai anan bana so in ya kama da shaidu a wurin ka saka shaidu wannan kana zuwa wurin sana'a na ka kokane ni ko ka tayar ni da hankali ko da sauransu don haka bana so ka bari to kaga in bai bari ba akwai matakin da zaka dauka wanda bai saba ma shari'a ba an gane sai a kai gaban manya sai a gaban manya in abun ya gagara wanda ba ma fatan haka to kaga zai iya zuwa gaban hukuma to ba a so kuma ya kai haka wannan shine abun da zaka yi amma mafi karanci a yi sallama kana nufi in kaɗan sake masa kuma zai sake dawowa irin jiya to don haka sakewan kar yayi yawa assalamu alaikum wa alaikum salam ya wani a sai an jima da yi kai tafiya kai tafiya wanda kake mini haka to ka gaya masa dabi'unka kaza kaza kaza kaza inda ne ba na so ba daidai bane ka gyara in ya kulli lahi in bai gyara ba ka soke nauyinka wani biyar da kai da shi ba gyaruwan nan sai Allah eh Allah da mu Wanda ku Allah ya kyauta ta tsakani zai zama tambaya ta karshe wa alaikum salam akwai na sai a an jara na sannan sai su su abin da ake so a lokacin da imam yake hudba in babu inuwa duk wurin da rana inda mutum zai zauna zai iya cutuwa malamai suka ce in akwai inuwa kamar yadda ya ce wato gagashin bishiya mutum zai iya zuwa ya tsaya ba surutu ba wani abu kuma shiru zai yi don lokacin ana cikin hudba idan liman ya gama hudba za a yi sallah sai su zo su shiga sabu wannan babu laifi amma a lokacin da za su shiga sahu kuma kar su zo suna kutsawa suna damun jama'a inda sahu ya tsaya ta, an gane sallar yana amma wanda ya a wurin karkashin bishiyan ya shimfiɗa abin zamansa ya yi sallah a wurin ga sahu bai cika ba to irin waɗannan ne aka ce ba su da sallah sai har in sahu ya cika in kuma ana jira liman ya zama kuma ba wani hira za a kafa a wurin ba in an je ana magana ko su surutu nan kuma ma akwai waɗanda suka tsananta suka ce mutum bai da juma'a wasu kuma suka ce a'a bulada da zai samu na hudba wanda mala'iku za su zo su ɗauki kowa a bashi wannan mutumin bai da shi ladan da zai tashi da shi kawai shine na sallan juma'a ina fata an gane wallahu ta'ala ala ana jan hankalin wato ɗan uwa ko idan ana karatu waɗanda zauna a gefe haka ko waje ko ne abu makamancin haka ana surutu ne ba idan muka zo kowa ya yi haƙuri bai wuce awa ɗaya ne da wani abu ba wataƙila ma daga na yau ba za ka sake gani ba wataƙila ba zan sake gani ba duk ba abin da ba zai iya yiwuwa ba a daren nan to da sai mu amfani da wannan dama ba daidai ba ne ana karatu wasu kuma su buɗe wani gida a gefe suna zaune in dai sun zo da niyan yin karatu sai a saurari karatu sai an koma wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye gaba ɗaya sannan kuma akwai wasu bayan allah suna neman addu'a gobe za a yi musu tiyata ko da haka suka ce a sa su addu'a allah ya sa a dace da haka muna ni da wannan wata mai albarka allah ya sa a dace da ma sauran yan uwanmu waɗanda suke ko'ina za a yi musu aiki ko tiyata gobe ko an jima ko cikin daren nan allah maɗaukaki ya sa a dace masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah ya ba mu damina mai albarka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sanya mana albarka a cikin sana'o'in Allah ya shiryar mana ƴaƴan Allah ya shiryar mana iyalan Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu iko bin gaskiya Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu iko bin ƙarya Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين